Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna wutsiyar raƙumi na marubuciya Bilkisu Ibrahim wacce aka fi sani da Bilin Abdul wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda A wani dare sai Hindatu ta da ni na raka ta banɗaki amma sam na ƙi. Na ce in ba za ta je ba sai dai ta yi su a wando. ni dai ta fice duk da tana jin tsoro bata fi mintuna uku ba sai ga ta dawo. ya yaya tashi ki ga me iya Lami ke yi. Tashi na zaune da sauri na ce me iyamin ke yi. Ke dai taso ki gani yaya don bayani na ba zai gamsar da ke ba. Ban musa ba da tashi na bi ta ta can bayan banɗakin mu inda rumbu yake. muka iske iyamu tana haƙa rami. Lamewa muka yi, ta gama tsaf saka wasu layu a ramin. Sai da ta gama har da yayyafa ruwa ta da ƙasa ta rufe, kafin ta miƙe tana ‘yar dariya. Umma ɗan Asaban ma, Umma ɗan ma ba samun damar aura zaki ba, balle wani Ibrahim ɗan birni. Kamar yadda Malam ya sanar min layin nan na cika kwana goma a ƙasa Ibrahim zai yi iskanci da ke. Na tabbata hakan ne zai sa kowa ya tsani a ƙauyen nan. Idan kika yi cikin shege mahaifinki ya tsine miki ya kore ki. Na gama da babinki, saura Hindatu ita ma. Gaba ɗaya ban mun tsorata da kalamanta don ni har ma na fara hawaye. Da ƙyar muka ɗauke numfashi yayin da za ta wuce mu a ranar ba yi barcin sauran dare ba. A ranar ba mu yi barcin sauran daren da ya rage ba washegari tun da safe muka nufi gidan ƙanwar mu, Muka sanar mata abin da muka ji. ita ma hankalin ta ya tashi ta ga ta ce mu turo mata Ibrahim idan ya zo mu turo mata Ibrahim idan ya zo da to muka amsa cikin amincin Allah ko shegari sai ga Ibrahim da yake a lokacin akwai miki haɗuwa shine na sanar masa da zancen innar mu bai musa ba muka je wajenta bayan sun yi gaisuwar mutunci ta ce bawan Allah da gaske kake son ƴata kuwa cike da ladabi Ibrahim ya ce wallahi ina son ta inna kuma a shirye nake na aure ta ko a yanzun nan ne to alhamdulillah yanzun ina so ka ɗauki Umma ku je gari gamau ku je garin Ɗangamau a Katsina idan kun je garin ku yi tambayar gidan Malam Bauchi ku yi masa bayanin komai da ya faru ku ce masa na ce ya ɗaura muku aure Ibrahim ga amanar Umma nan idan ka ci Allah ya ci taka kar ku zo da lausai ta haihu godiya muka mata Mu duka muna kukan jin daɗi a ranar muka tafi babu wanda ya sani har Hindatu. Duk inda Inna ta ce mu yi haka kuwa muka yi, Malam Bauchi ya ɗaura mana aure. Satinmu ɗaya a can Ibrahim ya ɗauke ni muka wuce Legas wajen aikinsa. Ban fahimci matsala a wajen danginsa ba don shi maraya ne. Ban sake waiwayen garin dila ba duk da kuwa ina matuƙar kewarsu. Sai da na shekara biyar don har lokacin ban haihu ba. Sai da na shekara biyar da wasu watanni na samu cikin Abubakar. Bayan haihuwarsa na so zuwa Dilau domin cika alƙawarin inna amma sai wani aiki ya rike Ibrahim. Da haka ya bani haƙuri don shi burinsa mu je tare mu nemi gafarar baba. Za mu za mu tafiya ba ta yiwu ba har na yaye Abubakar kutsam. Kwatsam kuma sai ga wani cikin hana haka sai Ibrahim ya lallaɓa ni a kan ni haƙuri na yau sai mu tafi. Ƙila ma baba ya fi karɓar mu. Hakan ce ta faru kuwa, don sai da na haihu tagwaye duk mata, sannan muka shirya zuwa Dilau. Komai ya canza mini daga yadda na san shi abubuwa da yawa kuma sun faru, don an sha tashin hankali bayan nema na da aka yi aka rasa. A maimako na sai aka ɗaura ma Hindata aure da ɗan Asabe. Baba kuma ya ce ya bar ma duniya ne, har abada ya ce cikin 'ya'yansa. Har zuwan mu Dilau Baba na akan bakansa na ƙin karɓata. Don kuwa muna fita a mota bai bari na taka ko da zauren gidanmu ba. Ya ce mu juya tare da furcin in har na sake dawowa garin dare Allah ya isa bai yafe min ba. Hajiya ya ta fashe da kuka mai tsima Wanda ya saka su Umma Kulsum da Atahi har ma da Abba kuka su ma. Da kira Hajiya ya ta sake da ta ci gaba da faɗin ban san yadda zan fassara muku halin da na shiga ba. Da gani har Ibrahim. Da kyar na samu wani ya faɗa min inda Hindati take aure. Durwanu kuwa na iske ya rasu sanadin zazzaɓi da ya yi. Na je gidan Hindatu muka rungume juna muna kuka, na iske ta har ta yi haihuwa uku ita. ‘Yar da take goyo ma tsakanin haihuwarta da ‘yan biyu na kwana uku ne. Na amshi ‘yar sai na ganta a nan langabe. Hankali tashe na kalli Hindatu da ita ma take kallo na tana kuka. Hindatu, me ya same ta ne? Yaya ta rasu ne yanzun nan? Ina kukan mutuwarta ne ma kika shigo. Sosai hankalina ya tashi ni ma na rungume yarinyar a jikina ina hawaye. Muna cikin haka sai ga ɗan aike daga baba. Ya ce in har ban zo na bar garin nan ba ya zo gidan Hindatu ya iske ni sai ya min abin da ban taɓa tunani ba. Kuka na kuma fashewa da shi na kalli Hindatu da ita ma kukan take yi. Hindatu don Allah ki min wani taimako kafin na bar garin nan. Ina jin ki yayi faɗi ko me ya zan miki. Hindatu ba kowa ya san 'yarki ta rasu ba. don Allah ki bani gawarta ni kuma na baki guda daga cikin 'yan biyu ina son ɗaya a cikinsu ta tashi a garin haihuwata tunda ni an haramta min koda zuwa cikinsa don Allah Hindatu ki taimake ni na san har abada ba sake haɗuwa za mu yi ba fashewa ta da sabon kuka tare da ƙanƙamin ta ce yaya me zai hana ni aminta da shawararki wallahi na yarda ke kaɗai gare ni kaf duniya gashi kuma ƙaddara ta daɗe da shiga tsakanin mu me zai sa ba zan ji daɗi ba idan har kika bar jinin ki a wajena a matsayin 'yar da na haifa nace nagode gode, sauri-sauri muka cire kayan jikin Hassana muka maida jikin gawar Ɗahara na Ɗahara muka saka ma Hassana ina ji ina gani ta wani baro 'ya ta hannun 'yar uwata ko mahaifinta bai sani ba dan Baba batozarci ba na wasa ya mana ba ya shigo har gidan Hindatu yana mun da gani har Ibrahim da ke mota yana jira da. Shi da Abubakar da ke yaye. Shi da Abubakar da ke shi da Abubakar da ke yaye. Sai da muka zo gida na ce masa Hassana ta rasu a madadin gawar da Hindatu. Damuwar da muke ciki ce ta kawar da damuwar rasuwar Hassana a zuciyarsa. Ni ko ina ta kewar ɗiyata tunda na san bata rasu ba. Tun daga wannan ranar ban kuma wayar dilo ba. Tun ma ina kuka har na haƙura na ci gaba da rainon Husaina. Bayan shekara biyu Husaina ta rasu saboda ƙyanda da ta Daga Nana Abu daga nan Abubakar kaɗai ya rage mana a gabanmu. A Legas muka ci gaba da rayuwa har Abubakar ya kai munzalin aure sannan muka dawo Kebbi. Ko da muka dawo ban taɓa yawa wa ba saboda katangar da babe mun da ita. Har Allah ya yi ma Ibrahim rasuwa bayan haihuwar Attahir kuma yana ta burin hakan. amma Allah ya yi alƙawarin ba zai sake taka ƙasar can ba shi yasa har ya rasu bai cika alkawarinsa na daidaita ni da baba ba wannan shi ne na. ina ji a jikina kuma lallai Umma Kulsum tana da alaƙa da ahalina amma tambayoyin da zan mata ne kawai za su bani wannan tabbacin jikin ajiya Hajiya Umma Kulsum ta faɗa ta fashe da kuka ajiya wallahi ba sai kin tambaye ni komai ba ni ɗin jinin ki ce dan kaf sunayen waɗanda kika ambata sun tabbatar min da hakan gwaggon Hinde kaka ta ce ita ce ta haifi mahaifi gwaggwai Hinde <coughs> gwaggwai Hinde kaka ta ce ita ce ta haifi mahaifi ita ce ta haifi ta mahaifiyata hara ɗan wata da sauri ya ja ya tai jikinta har rawa yake ta ce da gaske kike ƴar nan Wallahi Hajiya na tabbatar da haka ne kuwa. Fashewa da kuka Hajiya ya ta yanzu kan mai ban mamaki da ya fi na koyaushe. Tabbas in har maganar Ummu Kulsum gaskiya ne to ita ɗin jinin ƴarta ce, Hassana da ta ba ma Hindatu. Zai da da ke maƙale a ƙofa suna kuka su ma suka kalli juna. Cikin ƙasa-ƙasa da murya Mama Ahmad ta ce ba kallon juna za mu zauna ba. Hanyar Dila ya kamata mu dosa ɗauko Gwaggo Hindi. maganar ki gaskiya ne anti Hafsat kuma je kawai insha Allah daga nan zuwa bayan isha'i na tabbata za mu dawo a tare suka ɗaga kai tare da juyawa suka fita da hanzari a ɗaki kuwa numfashin Hajiya ne ya fara gangarar ya fara gagarar ta haka ne ya saka abu da Atta ya rikicewa don tabbas ciwon ta ne ke barazanar tashi Umma Kulsum da bata san komai ba a kai ta masifar kuma rikicewa sai girgiza jiya take tana kira sunanta. Attahir maza kira ummin ku ta zo da gaggawa. A rikice Attahir ya amsa da to tare da zarar sa daga aljihu. Yanda yake kwararar da uwar zufa ga mutsu-mutsu da yake ta zubawa cikin barci ya ba ma Minal mamaki. Ta girgiza kafarsa ya fi so goma amma bai farka ba ruwan da ke ajiya a ɗo a durowar gefen gadon ta ɗauka ta ɗan sa a hannunta ta yarfa masa akan fuska a matuƙar firgice ya farka yana faɗin su Suhailat tare da ramuwar Minal zai riƙe duk da ta lura ba a hayyacinsa yake ba sai ta fuske hannunta Basir da bai gama dawowa hayyacinsa bai ci gaba da sambatu Suhailat dama ke ce kika saka minar ta aure ni hai ƙara minar ta ƙwala da ƙarfi a saitin kunnensa hakan ya sa shi dawowa hayyacinsa sosai ya waiga yana kallon ɗakin tare da minar da ke zabka masa harara ta kumbura ta yi fam da kishi a hasare ta ce munafiki Allah ya tona asirinka wace ce kuma Swahilat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya shiga maimaitawa a zuciyar shi domin dai ya fahimci mafarki ya ashe Jimmina ta fashe da kuka ya asamar ruwa daga gadon ya kanta jikinsa na ɓare please Minal wallahi mafarki ne don Allah ki tsaya ki fahimce ni an ki a fahimce kan Basir ni za ka yaudara dama akwai wata mace a ranka amma ka ce baka taɓa son wata mace ba sai ni wallahi gaskiya ne Minna dan Allah ki saurare ni na miki dan Allah ki saurare ni na miki bayani a tsawon shekara biyar da muka yi da ke kin taɓa cin na ambaci sunan wata mace idan ba yau ba kin taɓa kama ni da wata mace ko da a cikin waya ne haba Minna shiru dai tana kallon su dan kuwa maganarsa gaskiya ce tunda suka yi aure suke zaune a Paris bata taɓa kama shi da hakan ba dukkan soyayyarsa da kulawarsa a ta yake nuna ta Ta sauke numfashi tana mai zuwa da ɗan gudu ta shige jikinsa. Danno ya ajiye zuciya ya sauke yana ambaton alhamdulillah. Sai dai dukkan jikinsa a sanye yake wannan mafarkin ya masifar da hankalinsa gaskiya. ina ta katse masa tunani da ɗagowa daga jikinsa tana faɗin amma fa wannan kowace shegiyar ya ce ta zo maka a mafarki na tsane ta ni fa ko da macen ƙuda bana fatan ta raɓe ka balle har a samu shegiyar da za ta ziyarce ka a mafarki. Marmashi kawai ya yana haɗiye tashin hankalinsa, ai wannan ma bai da arziki. Ai wannan ma ba da arziki ta zo min ba a mafarkin jiya, don haka kar ma wannan ya dame ki. Shi kenan Da ma fa mun kusa makara. Kai maza ka shirya ka san dai jirgin mu ƙarfe huɗu da rabi zai tashi zuwa Niger. Kai kawai ya iya ɗaga mata tare da rufar bayi. Ko a cikin banɗakin ma ruwa kawai ya sakar ma kansa ya tsaya yana zuba a cikinsa. Yayin da zuciyarsa ta kuma lulawa tunanin mafarkinsa. Me yasa tun da ya baro Najeriya bai taɓa irin wannan mafarkin ba sai yau? Mafarkin fa ya nuna masa Minal haɗa baki suka yi da Suhaidat ta aure sa. sa ido da sauran zuciyarsa na tsinkewa sai kuma maimaita sunan Suhaidat take. Shi kam dai yana da dama da koma Shi kam dai yana da dama da komawa Najeriya ɗin nan da ba a yi da shi ba, duk da yana kewar innarsa da baba da yayarsu Talatuwa. Tsawon shekara biyar kenan tun da suka yi aure da Milal suka zo bai taɓa yi wayar gida ba ko da sha'awa ma baya son zuwansa. Yanzu ma zaɓen da aka yi ne mahaifin Milal ya samu kujerar gwamna shine za a rantsar da su za su je. Amma shi da Milal ko Amma shi da Minal ko wajen zaɓen ba su je ba, abban Minal ya hana su a sa yana gudun rikici. Ba ma su kaɗai ba, dukkan sauran 'yan uwan Minal ɗin da ke a nan ba su je ba. Nokin ɗin da ta masa ne ya sa shi tunanin sa ya yi sauri ya wanka ya fito. Sauran sauran ta taimaka masa ya shirya don maman Minal na ta musu waya kan su fa ake jira. Sai da suka kashe komai na kayan wutar gidan kafin su fice zuciya Minal fari gal. Saɓanin tabbasai da ke a dagule da mafarkin da ya yi. Kai tsaye airport suka nufa inda dukkan ahalin Minal suke jiran su suma Bayan 'yan gaishe-gaishe aka fara shirin tafiyar su sune sunayen farko da aka fara kira, da haka sune suka fara shiga waje na musamman. Gaba ɗaya zuciyar Basir ta kasa sukuni duk hirar da ake yi ya kasa saka baki. Har ma yayin Minal ɗin ya fahimta ya fara tambayar sa ko dai bai da lafiya ne. Murmushin yage yana gyara zaman sa lafiya ta kalabro bro. Kawai dai barci ne bai ishe ni ba. Yar dariya Hanifiya yana masa jinjina. A filin jirgin Lagos suka sauka, daga can suka hau jirgi mai zuwa Katsina kai tsaye. Wannan shine ne karon farko da Basir zai je gidan Siminal na Najeriya. Motoci na alfarma ne suka zo kwasar su. Basir sai wani faɗi ake ana buɗawa shi mijin 'yar gwamna. Ƙayataccen gida ne wanda ya amsa sunansa gida suka isa sosai komai ke ƙayatar da Basir. Fat ɗinsa daban shi da matarsa Minal. wadda ma suna ajiye kaya bai sake ganin ƙirarta ba ta shige cikin 'yan uwanta. Zaman da ya ishe su, shi ma ya ce bara ya ɗan fita ko tsakar gida ne ya sha iska. Sai dai yana taɓa kofar ya ji ta gam. Minal ta ƙulle sa. Wani haushi ne ya kama sa kishin Minal ya yi yawa. Ya tabbata don kar ya fita ne ta masa haka. Ya farzar da iskar bakinsa yana komawa ya zauna a falon. Sanda yake mata ne yake sanya shi shanye duk wani iskancin da take masa. har ga Allah yana ta sosai. Bata dawo sashin ba sai dare ta rungume shi tana faɗin I miss you my bobo. Kya ce haka fa tunda kin shige cikin ƴan uwan kin manta da ni dan ma wulaƙanci har da kulle ni. Dariya ta masa tare da galo hmm bana buƙatar kowa ta ganar min miji ai har ma a gama taron nan ba za ka ga waje ba. Baki a game yake kalanta to in kuwa ka ne yake bari na wuce garinmu ni ma na ga su ina ta. La wasa nake maka fa. In dai ma ka fita to sai tare da ni. Yanzu kan murmushin yaƙe kawai ya mata. Bai iya cewa komai ba. A bangaren su sai kam da dabara suka ɗauko gwangwahin da daga dalo Lokacin da suka iso cikin Kaduna har tara na dare yayi kai tsaye gidan ajiya ya suka nufa. Don sun san su Abba ma dai duk suna can. Tun da bayan tafiyar su Abba ya kira ya zai tana tambayar suna ina ne a rikice. Shi ne ya ce masa sun je wani waje ne amma in sha Allah za su dawo a yau. Babu yanda Abba bai yi ba don ya san inda suka je amma Sam zai ya ki faɗa. Haka ne yasa duk bayan wasu awa sai Abba ya kira ji wani hali suke. Sai faɗa yake musu akan fita ba su sanar ba. alkala bai ce suka iso da gwaggwahin da Kaduna don ta taɓa doguwar tafiya irin hakan ba. Iyakar yawon ta baya wuce Zaria. Tunda motar ta tsaya ummi da abba da attahir suka fito. Garin su zai da babbar mace wadda mata fajiya ya tsufa saboda jin daɗi ba ɗaya ba ne ya ba su mamaki. Attahir da ya gaza haƙuri ya ce kai wai wace kai wai wace ce Attahir da ya gaza haƙuri ya kai wai wace ce kuka kawo wannan yaya mu shiga daga ciki za mu yi muku bayani. Babu wanda ya sake magana, Ummi ta matso ta taimaka musu wajen shigar da Gwaggo Hinde ciki. A falo zai sai waige-waigen inda zai ga Ummu Kulsum muke da ajiya Yaya, duk da Ummi ta fahimta sai bata bi ta kansa ba. Sai ma shayi da ta aje sai ma shayi da ta je ta ɗoma Gwaggo Hinde, ma da ta matsu ta ga Ummu Kulsum ce ta kasa haƙuri ita kam. Matsawa ta wajen Yaya tayar a hankali ta ce Yaya ummi Kulsum fa ta yi barci Bilkisu. Dan ta fama ƙafarta saboda ruɗewa da tashin ciwon hajiya. Sai da aka sake nemo mai gyara ya mata shine Ummi ta mata allurar barci don ta huta. Cikin damuwa Bill ta Allah sarki na Allah ya basu lafiya ita da hajiya. Amin Bili wai wace ce wannan yaya za sani amma ku ya haƙuri ba yanzu ba. Bai sake ce mata ufan ba haka su ma Abba ba su sake tambayar su wace ce ta ba. Ita kuma jigatar da ta yi ta sa ta yin burin ta kawai ta kwanta ta huta. Haka ne yasa tana kammala shan tiɗin, din, Ummi ta haɗa mata sai ta bata wani magani ta sha aka raka ta inda za ta kwanta ta huta. Su ma ɗin Abba ta yi su koma gida shi zai kwana a nan shi da Ummi. Attahir ya ce "A Abba ka gafarce ni ku je ku huta ni zan kwana a nan ɗin kawai. Bili ma dai ce, ta ce Abba ni ma don Allah ka ga Bestina na. Murmushi kawai Abba yana girgiza kai ya ce to in dai haka ne kai Attahir ku je gida kawai har da zai ita Bilkisu sai ta kwana da su. Ta Bilkisu sai ta kwana da ni da Umman kuma a nan za mu kwana. Duk yadda suka so dole suka bi umarninsa suka wuce gida su uku aka bar Ummi da Bilkisu a nan. Ɗakunan da ke can gefe Ummi da Abba suka tafi. Bayan Ummi ta kuma duba su Umma kusum ta tabbatar babu wata matsala. Alhamdulillah kowa ya tashi musamman ma jiya da ciwon nata yake tamkar iska dama. Umma Kusum dai ce ke ɗan ɗan gyasa ƙafarta amma dai alhamdulillah ba ta cin ciwo kamar jiya. Umma da kanta ta tashi ta shirya breakfast da zai dace da cin kowa na gidan da taimakon mai aikin Hajiya Yaya sai Bili da ke ƙoƙarin tsaftace ko'ina. Tun da garin Allah ya waye hankalin Gwaggo da a tashe yake burinta ta ga ta inda Umma Kusum za ta ɓullo, amma ta ji tsit Ga shi ba ta zaƙe ba ta fito a gidan mutane ba, ba ta san ina za ta dosa ba. Tana tsaka da wannan tunanin ne Bini ta shigo ɗakin da sallama Ummi na biye da ita. Daɗi ya kama gwaggo Hindi bayan sun gaisa da Ummi cikin girmamawa da ce Bilkisu ni ban ga ƙawarta ki ba ai har yanzu ko sai ta gama mini yanga ne. Dariya sosai Bini ke cikin tsokana ta ce mu ta mutunci what are you eating na baka na falling down ne yanzu za ki ga basira har da babban abin mamaki wanda na san za mu wanda na san zan samu kyauta ta musamman a gare ki to fa 'yar nema ina jiran ganin wannan abin mamaki kuwa ummi dai na jin tana murmushi kawai tunaninta ya fara saso mata labarin da Abba ya bata a daren jiya amma dai za ta bi yaran nata don ganin manufarsu ba za ta zama mai musu kutse ba Biri ta haɗa ma Gwaggo hindiyar ruwan wanka mai ɗumi sai ta taimaka mata ta shiga bayin saboda kar da zame a tiles tunda ba sabawa ta yi ba dama da asuba ita ce ta zo ta yi mata jagora ta yi alwala kafin gwaggwahin da ta fito da ta gama gyara ɗakin tsaf ta saka mata turaren wuta tare da ajiye mata man shafawa wai bestie ina kike ta shiga da fita ne na ga ma kamar baki damu da ni ba umma ta faɗa a shagaɓe dariya biyu da ta zo tana rungume umma kusum oh sorry dear in ban ji ciwon ki ba wa ma zai ji a gidan nan ji ma nake yi kamar ya dawo ƙafata ai ya aman ya sa ina jin haushin su wallahi akan wannan abin baki umma kusum ta cije tana kwafa amma sai bata ce komai ba hajiya ya duk na jin su amma sai bata tanka ba daren da duk a jagule yake sosai take kwaɗayin san ganin wani nata ta ji ko da labarin ta ji ko da labarin ahalinta ne ta san dai kam da wuya a ce mahaifinsu na da rai yanzu sai dai tana tsoron tambayar umma kusum komai a yanzu ma la gwaggo hinde cewa umma kulsum cikin tsananin murna hakan ne ya katse mawajiya ya tunanin da cikin tsitsinkewar zuciya ta ɗauko ta kalli bakin ƙofar ɗakin ta da gwaggo hinde ke tsaye bayan ta zaid a zabura ta miƙe tana nuna gwaggo hinde hannunta na karkarwa haka ma bakinta hin hinde ke ce da gaske yaya Gwaggo ma ta faɗa tana zazzaro idanu tare da ture Umma Kulsum da ta shige jikinta.